haifaffen muciya kuma zaunannanta a nan ainihin lardin zazzau ina wannan magana ne a yanzu kwatankwacin karfe tara da kwata na daren ainihin wato talata wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wato daidai da sha uku ga watan disamba 1999 masu saurare na waɗanda dama suna zuwa wannan wuri sun san a lokaci irin wannan na azumi to tafsirin alqur'ani muke to tafsirin nan na alqur'ani a yau ba za mu samu damar gabatar da shi ba saboda muna da wasu jawabai waɗanda ainihin za mu gabatar wa jama'a domin ba daidai ba ne mu rinka ainihin barin jama'a akan duhu dangane da matsalolin da suke ainihin faruwa yadda sai a je ɗaya ɓangaren su je suna yaɗa abubuwa na ƙarya to don haka sai mu fito mu muƙabalance su a jama'a mu faɗa waɗannan jerin kasusuwa waɗanda za mu fara fitarwa daga yau mun sanya musu suna ana wata ga wata sunan eh, sunan kasadin kenan kirarin kasadin kuma shine masarautar zazzau a ƙarƙashin sarautar sarkin zazzau alhaji shehu idris tana faɗa da addinin musulunci da sunan ƙabilancin yaƙin ‘ya'yan baƙi wato ‘ya'yan yarabawa da kanawa taken wannan kasa kenan sunan shi kuma ana wata ga wata taken kuma shine kamar yadda ka ji idan jama'a ba su manta ba makonni biyu da suka gabata mun gabatar da ainihin wa'azozi da kuma laccoci da bayanai laccar farko mun yi ta ne sakamakon ƙazafi da 'yan jaridar almizan jaridar su zazzaki 'yan shi'a suka fitar a kaina muka mukabalance su amma har yanzu sun ainihin kasa zuwa su kare kansu akan duk abubuwan da muka neme su abin mamaki har 'yan jaridu sun buga sun mukabalance su da mukabalantar da muka yi musu sun kasa fitowa su kare kansu wannan ya nuna ashe su zazzaki sun tabbata kamar yadda muka siffanta su cewa gwamnati tana tsoron su su kuma suna tsoron mu mu kuma muna tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan shine takaitaccen bayani bayan wannan sai muka zo muka gabatar da shahararriyar laccar mu wadda muka sa mata suna shari'ar musulunci wajabcin binta da kare ta tare da goyon bayanta da kuma bayyana ƙiyayyar da 'yan shi'a suke mata waɗannan lakcoci duk baki ɗaya su suka tattaru suka yi kasusuwa guda bakwai waɗanda kowane kasa yana ɗauke da awa ɗaya da rabi a cikin bayanan da muka yi tun na farko akan raddi ko kuma mai da martani ga jaridar almizan da kuma wa'azozin da muka yi akan shari'a mun bijiro da wasu bayanai waɗanda suke da alaƙa da masallacinmu wanda ke muciya sabon garin zaria wato aljami'u salafi babban masallacin juma'a wanda ake gudanar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa ainihin alqur'ani da sunna a ƙarƙashin fahimtar da annabi da sahabbai suka tafi a kai muka ce wannan masallaci dama mun ƙaddamar da shi fiye da watanni biyar da suka wuce amma sallar farko ta juma'a ita ce muka fara ta ranar juma'a da ta gabata wadda wannan ainihin juma'a da ta gabata ainihin ita ce juma'ar farko ta azumin nan da muke ciki ma haka muka ajiye to wannan masallaci abin da nake so tun kafin mu tafi da nisa kai mai saurare ka fahimta masallacin nan ba ƙungiyar ɗariƙa ce ta gina ba ba 'yan ɗariƙa suka gina shi ba tuntuni masallacin ba na 'yan ɗariƙa ba ne sannan ba ƙungiyar izala ce ta gina ba ba gwamnati ce ta gina ba sannan kuma ba masarautar gargajiya ta zazzauce ta gina ba mai anguwar muciya ba shi ya gina ba bai da sa hannu balle iya balle sarkin zazzau masallaci mu jama'atu salafiya mu ne muka gina masallaci da kuɗinmu don haka masallacin in ma ka je kasuwar muciya da zaran ka ce masallaci